Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Tisle da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau talata shida ga watan Yuni. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aishatu da kanin labarai. Hukumomi a Beijing sun kakaba matakan killace kai a unguwanni 21 domin hana sake yaduwar cutar coronavirus da ta kama mutum 600 a babban birnin kasar China. Ranar Alhamis ne ake sa ran za a rantsar da shugaban kasar Burundi da aka zaba Evertis da Shimiye mako ɗaya bayan rasuwar shugaban kasar mai barin gado Pierre Nkurunziza a cewar kafafen yada labaran kasar. kasar koriya ta arewa ta aiwatar da barazanar da ta yi na rushe ofishin jakadancin abokiyar gabanta da ke arewa da kasar a wani mataki da zai kara ta tsama da ke tsakanin pyongyang da seoul doka na labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji inda aka kwana a rikicin fulani da nufawa a jihar kwara ta arewacin najeriya za kuma a ji inda aka kwana a yaƙi da cutar covid-19 a ghana da kuma jawabin shugaban ƙasar sannan idan muka kada jamhuriyar niger za a ji inda aka kwana a bincike da kuma shari'ar almundahanar da ake zargin an yi a ma'aikatar tsaron ƙasar kamar kowace ranar talata yau ma muna tafa da shirin noma tushen arziki amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Hukumomi a Beijing sun kakaba matakan killace kai a unguwanni 21 domin hana sake yaduwar cutar coronavirus da ta kama mutum 600 a babban birnin kasar China. A jiya Litinin an samu karuwar adadin masu cutar bayan da jami'ai suka tabbatar da sababbin masu cuta. An sanar da bullar cutar ne a karan farko ran Alhamis wanda aka danganta da kasuwar kayan abinci dangin kifi a Zimfradi da ke kudu maso yammacin birnin. An killace kusan mutum dubu casa'in da ke zaune a unguwanni a gidajensu ana kuma gwada su. Hukumomin Beijing sun hana waɗannan mutane da ke da hatsari sosai barin birnin. Haka zalika sun hana motocin haya gudanar da sana'arsu. Duk da wannan mataki da Beijing ta ɗauka, an samu ɓullar cutar COVID-19 a wajen babban birnin a wajen babban birnin an sami akalla mutum guda dauke da cutar a lardin Shinyun bayan da ya taso daga Beijing ta jirgin sama. Birane da dama na umurtar matafiya daga Beijing su killace kansu saboda hana sake yaduwar cutar da ta faro daga birnin Wuhan a ƙarshen shekarar bara da ta haddasa annobar da ta kama sama da mutum miliyan takwas kuma wajen dubu 436,901 suka mutu. A halin da ake ciki kuma, Hukumar Lafiya ta Duniya wato WHO ta ce babu wurin da za ta ce ba za a iya kama coronavirus ba. Shugaban agajin gaggawa a hukumar WHO, Dr. Michael Ryan, ya faɗi hakan ne a yayin da yake amsa tambayoyi a Geneva game da rashin haɗarin kamuwa da cutar ga matafiya ta jirgin sama, yayin da ƙasashen Turai da dama suka buɗe iyakokin su ga masu yawon buɗe ido. babban daraktan who dr tedros adhanom ghebreyesus ya gargaɗi jama'a game da yiwuwar sake yaduwar covid-19 a ƙasashen da cutar talafa tedros ya ce ana samun rahotannin sababbin kamuwa da cutar sama da dubu ɗari a kowace rana a duk faɗin duniya a cikin 'yan kwanakin nan ya kuma gargaɗi ƙasashen da suka daƙile cutar su kasance cikin shirin karta kwana ya ce akasarin adadin waɗanda suke kamuwa da cutar a amurka da kudancin asiya ne daga cikin ƙasashen da ke kudancin asiya akwai pakistan inda masana suka ce adadin waɗanda suke ɗauke da cutar coronavirus zai ninka da zuwa ƙarshen wata idan al'ummar ƙasar suka yi watsi da ba da tazara tsakaninsu har yanzu dangane da annobar covid-19 a nan amurka wani sabon rahoto daga cibiyar kula da hana yaduwar cututtuka ya ce adadin waɗanda ke mutuwa da cutar covid ya ninka har sau goma sha biyu tsakanin waɗanda suke fama da waɗansu cututtuka kafin kamuwa da cutar fiye da sauran mutane da ke kamuwa da cutar manya daga cikin cututtukan da ke haddasa mutuwa sosai sun hada da ciwon zuciya da ciwon suga da kuma huhu wani bincike da jami'ar chicago ta gudanar na nuni da cewa kashi goma sha ɗaya cikin ɗari na amurkawa baƙar fata na da aboki ko dangi da ya mutu daga coronavirus idan aka kwatanta da kaso hudu cikin ɗari na fararen fata. Masana a harkar lafiya sun bayyana rashin samun kyakkyawar kulawa daga cikin dalilan duk da cewa akwai waɗansu dalilan da suka haddasa hakan. A wani hasashe daga wani gwaji da tsangayar lafiya a jami'ar Washington ta gudanar na cewa mace-mace a nan Amurka sanadiyar coronavirus ka iya kaiwa dubu ɗari biyu nan da zuwa watan oktoba bana An jima kaɗan Aisha Sule za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo maku rahotonmu na farko, inda za mu je jihar Kwara ta arewacin Najeriya, mu je inda aka kwana game da rikicin Fulani da Nufawa. Nasiru tsari gare ka. Wani rikici da ya barki a tsakanin al'ummar Fulani da kuma kabilar Nufawa ya yi sanadiyar akalla mutuwar mutane biyu tare da kona gidaje da dama a garin Fatigi ta jihar Kwaran Najeriya. Alhaji Usman Abdullahi wani mazaunin garin Fatigi ne ya yi ƙarin haske akan yadda lamarin ya faru. abin da yake faruwa ba a barkiji wani kawai muke ce a lata eh, akwai wani yaro fulani da ya tuka mashin yana so ya samu hatsari da wani da suke magana daga baya fulani ya cire ada ya sara mutum da ya sara mutum kawai na masu kai su rama abin da ya kawo fitina kenan to yanzu wani hali ake ciki to da to sun ba police sun zo sun tsaya amma ban san abin da yake da radin da ko za su fara kuma da dare na mutum ne ba saboda sun masu kai sun kashe mutum biyu daga baya masu gari ne sun wasa sun fara kona motoci da gidaje. To a yanzu haka dai akwai ɗaruruwan Fulanin da suka tsere daga gidajensu kamar yadda shugaban ƙungiyar Fulani makiyaya ta Jamiyatti Allah a Najeriya Alhaji Muhammadu Kiruwa har ɗan zuru ya yi min ƙarin bayani ta wayar salula. Wani ya ya samu yaro ya wuce an yi aure ya wuce da macin dai bori da mashin ya sa mutane kura wanda wannan kaga ba ɗabi'a ba ce mai kyau so ko mutane sai suka kama suna bugu a Allah ka da zai kwanan shi ya kare wannan wuri din nan take. Ko kuma sai Fulani suka mai da martanin cewa an kace musu yaro suka zo su ma suka yi suka yi aikin rashin hankali suka yi kone-kone wanda suka kona mutanen garin a tarasta da wasu motoci na wannan shi ya haifar da su ma kansu nufawan su ma sai suka sake taruwa da yan banga suka je suka kokkona gidajen ne. kamar ga arba juli suka kona ta suka kona kuma gidan tsohon ciyaman na nesa da Allah na jihar Kwara wanda ake cewa Alhaji Bawa to wanda shi yanzu ya aiwata cewa duka hankula ya tashi da kowane bangare fulanin duka sun gari. Rundunar 'yan sandan jihar Kwaran dai ta tabbatar da aukuwar lamarin to amma kakakin 'yan sandan jihar ta Kwara DSP Okasami Ajayi ya ce a iya saninsu mutum guda ne aka kashe sai dai akwai wasu da ke kwance a asibiti saboda samun munanan raunuka amma tuni suka ƙara tura jami'an tsaro a yankin ya ce kura ta lafa akwai jami'an mu a wurin da suke aiki domin tabbatar da tsaro mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya gaida Nasiru da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a mu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Aisha Sile da ci gaban labaran duniya. Ranar Alhamis ne ake sa ran za a rantsar da shugaban kasar Burundi da aka zaba Evariste da Yashimiye mako ɗaya bayan rasuwar shugaban kasar mai barin gado Pere Nkurunziza a cewar kafafen yada labaran kasar. A makon jiya ne kotun tsarin mulki ta yanke hukuncin cewa a rantsar da shugaban da aka zaba ba tare da bata lokaci ba. Jam'iyyar NCDD FDD ce ta zaɓi inda ya shimiye da ya gaji Nkurunziza. Ya nasarar samun ƙuri'u kashi 60 cikin 100 a zaben na watan Mayu. wanda jam'iyyar adawa da ba ta yi nasara ba ta yi zargin cewa yana cike da maguɗi. da Ishimiye zai yi wa'adin shekara bakwai ne kafin ya tsaya takarar a sake zaɓarsa. Ƙasar Koriya ta Arewa ta aiwatar da barazanar da ta yi na rushe ofishin jakadancin abokiyar gabanta da ke arewa da kasar a wani mataki da zai ƙara ruruta tsama da ke tsakanin Pyongyang da Seoul. kafofin sadarwa ta koriya ta kudu sun sanar da jin wata ƙara mai ƙarfi tare da tashin hayaki a yau talata kusa da rukunin gidaje na kyansong a yau talata wanda ke ɗauke da ofishin hulɗa da ƙasashe na koriya jim kaɗan ma'aikatar haɗa kai ta sewell da ke kula da ofishin ta tabbatar da rushe ginin koriya ta arewa ita ma ta tabbatar da rugujewar ginin wanda ta danganta da ƙara mai ƙarfi duk da cewa rugujewar ofishin ya girgiza sewell ya shiga tarihi tunda ya yi watanni ba a yi aiki a ciki ba. Ma'aikatan Koriya ta kudin sun wa ginin ne tun a watan Janairu saboda ɓullar coronavirus. Tun a watannin baya ne jami'an ƙasar Koriya ta Arewa suka yi barazanar rushe ofishin da suka kira mara muhimmanci wanda aka samar a shekara ta 2018 domin sasanta tsakanin ƙasashen biyu. Ƙasar Koriya ta Arewa na jin haushin Koriya ta Kudu da ta kasa hana 'yar kasar da ke gudu da kuma 'yan gwagwarmaya daga jefa mata rubuce-rubucen batanci ta kan iyakarta. A gaida Aisha Sule da ta karanto mana labaran duniya daga sashen hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. kuma a bar mu kawo muku rahotonmu na gaba inda za a ji halin da ake ciki a yaƙi da cutar corona a ƙasar Ghana da kuma gargaɗin da shugaban ƙasar ya yi na wajibcin sanya maski don kariya. Ridwan Abbas gare ka. Cutar COVID-19 dai na ci gaba da yaduwa a ƙasar Ghana kamar wutar daji inda waɗanda sun ka kamu da cutar yanzu sun kai mutum dubu goma sha ɗaya ɗari tara da sittin da hudu. Yanzu mutum talatin da shida kaɗai ya saura na waɗanda sun ka kamu da cutar a Ghana su kai mutum dubu goma sha biyu. Akan wannan hali ne shugaban ƙasa na Nadu Dankwa Kufa Ado a jawabinsa na sha ɗaya ga ƙasar ya gabatar da wannan Residents of these four regions, and indeed all Ghanaians, must remember that the wearing of masks is now mandatory. mazauna waɗannan jihohi hudu kuma a hakika duk ɗiyan ghana ya kamata su tuna cewa sanya abin rufe fuska wato max yanzu wajibi ne barin gidajenmu ba tare da waɗannan takunkumai ba laifi ne an umurci 'yan sanda da su tabbatar da biyewa wannan umarni wadda dokar zatarwa ta tabbatar da shi amma a kan titunan birnin accra ƙasa da sa'o'i 24 da shugaban ƙasa ya ba da wannan umarni tarin mutane sun yi biris da wannan doka ta sanya takunkuman fiska ɗin. And I say according to Bible no, Exodus 7:15 no, me me read the Bible and I mean Nyankopon akwan. Eh, kamar yadda a cikin lingila exodus sura ta bakwai shafi ta goma sha biyar ta nuna nefa na karanta bible don shi na san abin da ya kumsa ba na cutuwa kamar yadda littafin allah ke faɗi babu wadda zai iya sawa wani cuta duk wasu matakan kariya ne ba za su yi min ba ba za su yi min aiki ba by putting on my face mask, having bin ka'idodi da aka gindaya sosai ta sanya face mask na, kuma ina da sinadarin kashe cututtuka wato sanitizer. Ban yi imani da a sanya face mask ko ina mutum yake ba kamar a lokaci da mutum ke tafiya akan titi ba duk lokaci kamata ya yi a sanya fix mask kawai lokacin da kake magana da mutane in za ka shiga mota lokaci kenan da suka dace a sanya fix mask Mu a kan tituna akwai mutane da ba su da kuɗin sun fix mask in ka tafi kasar Italiya, Jamus da sauran kasashe gwamnati ke raba musu kyauta amma anan an ce an ba su kuɗi ni haka ba wanda ya sai mun komai kai ma ba wanda ya sai maka komai to wannan kuɗi da aka ce an ba su me suke yi da shi Hoɗi jan mutum sai Allah duk fa yadda ka yi da shi ya san ta inda ya fito maka. Ridwan Allah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana. To gaida Ridwan yanzu kuma bari mu kaɗa jamhuriyar Nijar. Mu ji inda aka kwana a bincike da kuma shari'ar zargin almundahana a ma'aikatar tsaron ƙasar. Salamun Muna Barma gare ka. A taron manema labaran da suka kira a karon farko tun bayan da bincike ya ban kaɗo ƙazamar handama a ma'aikatar tsaro lauyoyin da ke kare gaggan 'yan kwangilar da suka yi kauran suna a wannan badakala sun koka a game da yadda ake gogawa mutanen su kashin kaji lamarin da suke alakantawa da rashin sanin zahirin yarjejeniyar kasuwancin da ke tsakanin su da gwamnatin Nijar. Metar Mamman Ashir Mummuni shi ne lauyan Alhaji Idi Masta. mu muka ba da kayanmu ba ba mu kuɗi ba in ɗauka mu kamar misali biskar idi masa masu me kamata kawo motoci mota hamsin ya kawo motocin cikin mota hamsin mota arba'in da tara na ya kawo mota hamsin suka shiga niger gudanar ta haɗi nan eh, gaya avance ya kamata a bashi 30% cikin 100 a bashi 30 ba ba su ba ko da yake har yanzu alkali bai fara sauraron waɗannan 'yan kasuwa ba ballantana a san matsayin kotu game da laifin da ake zargin sun aikata waɗannan lauyoyi sun fara yunkurin wanke mutanen da suke karewa face à l'exploitation subjective partiale et tendancieuse du rapport d'audit wannan batoni mark lebihan kenan lauyan hamshakin ɗan kasuwar da ake kira Peti bube wanda bincike ya bayyana a matsayin wanda ya fi kowa samun kwangila mai tsoka a ma'aikatar tsaro yana cewa ya kamata a daina tsangwamar mutanen da muke karewa domin irin abubuwan da ake faɗa a kansu a kafafen yaɗa labarai ya saba wa doka har yanzu wannan batu na matsayin zargi sannan ya ce babu inda doka ta ce tsawala farashin kaya laifi ne a dokance a nijar La surfacturation ne constitue aucunement un délit. a washe garin bayyanar wannan badakala ta kudaden makamai bincike a ma'aikatar tsaro ya gano cewa masu hannu a wannan harkalla sun yi amfani da takardun kamfanonin da babu su a zahiri wajen fitar da kudade da sunan odar kayan yaƙi to sai dai ɗaya daga cikin waɗannan lauyoyi metr ismail tambo musa ya ce akwai buƙatar gyara a wannan magana domin kalmar kamfanin bogi ko kamfanin karya abu ne da doka ba ta san da zamansa ba a yankin afirka ta yamma balantana a tuhumi mutum da aikata ba daidai ba a irin wannan yanayi in ji shi yanzu haka 'yan nijar na ci gaba da matsawa gwamnatin kasar lamba don ganin an hukunta dukkan waɗanda aka samu da hannu wajen wawurar waɗannan kuɗaɗe da binciken baya-bayan nan ya gano cewa sun haura miliyan dubu arba'in da shida na saifa sule mummuni barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Suleiman, kara manta wannan shirin na zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar intanet a hausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma sannadi na cigaba. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makonnin da suka gabata mun fara kawo muku tattaunawa da Dr. na rakta a ma'aikatar fasaha da kimiyyar halittu a Najeriya, Alhaji Ibrahim Musa na Majalisar Samar da Ingantattun Iruruwa ta Najeriya. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu ɗora inda muka tsaya a makon da ya gabata. inda wakiliyar Madina Dauda ta fara da tambayar Dr. Ross kamar haka. Dokta zu menene shawarar ki ta ƙarshe ganin cewa aike ƙwararra ce kuma darakta ce a ma'aikatar fasaha da kimiyyar halittattu. To, ni dai abin da zan ba gwamnati shawara shine gwamnati ta ɗauki wannan abin da muhimmanci sosai. Tun ba wannan mitin da muka yi kuma yanzu gashi mun samu goyon baya akan duk abubuwan da muka tsara za mu yi. Gwamnati ta fito kwai da kwarkwata ta ba mu goyon baya a ba wannan ma'aikatar na inganta iri da su eh, a ba ta eh. kuɗi a ba mu kuɗi a sa kuɗi a fannin noma sosai sosai agriculture kin san a ah, 2000 ko 12 ne na ga an yi mitin duk shugabannin kasashe na afirka sun yi mitin a malabu kan cewa sun ɗauki za su ɗauki matakai a kan a cire yunwa a hana yunwa mm. kuma a cire talauci daga jikin mutane mm-hmm. kowa dai a ce kamun nan da shekaru goma kowa a afirka ba zai je bacci da yunwa ko da mm. so kuma akan cewa kowa ya koma ya ba da 10% na budget na national budget na mm. kasafin kuɗi eh. a wurin fannin noma. To yanzu Najeriya kashi nawa muke badawa? To gaskiya ban Ya kai kashi uku? Na ganin biyu da rabi ne. To biyu da rabi kin gani. To kin gan illan daga wurin wa take daga wurin mu ne. Ya kamata mu ɗauki wannan wurin da mahimmanci. So yanzu haka ina kiran gwamnati wannan 10% ɗin nan don Allah ta gwada ta bayar. kokari. Ai kokari a bayar. In aka bayar za ta amfani za ta kawo amfani za ta bunƙasa ah, abin da noma. Eh, da noma bunƙasa noma da su kuma arziki mu zai karu domin noma ita ce tushen arziki to amma ba kya ganin kaman eh, in an ce a rika amfani da kayan na'urar zamani mm. zai rage yawaitan mutane a gonaki ya sa mm. mutanen mu ba sa son su amfani da wani abubuwa wannan na'uran eh ba kya ganin haka shi yake shafan abin ba shi ne ba ko mm. to mun ga mu da matasa da yawa matasa sun ce sun kai miliyan Ashirin da ɗaya a kasar nan e za su dai samu abun yi sosai ba za a rasa ba ko ake haka abun yi kin ce gona hekta ka zama eh, mutum biyu uku ma sun isa su eh, amma akwai wasu hanyoyin da za su fito in muka fara hanyoyi za su fito da yawa wayanda yaran ma za su samu abun yi amma kin ga yanzu me yasa yara ba sa son maganar noma ba sa son maganar gona domin me rike fatanyan nan ka ɗaukan feshi ɗin nan kai komai da kanka kiwiya yaran mu suna da kiwiya hmm. kuma manoman ma yawancin su sun tsufa kin gane hmm. so ya kamata mu sa noma ta zama abin sha'awa zance ta zama ma yaran mu da matan mu abin sha'awa ba abin da irin in ka shiga sai ka ga kaman kowa yana ganin manomi talaka ne ana ɗaukar shi kaman talauci ne abin na talauci kaman sana'an talauci kin gane so haka ake kallon noma amma kin ga yanzu muka fara amfani da su drones su menene wannan tractors da su mai din nan so tractors din ma sai a sa kamar yadda alhaji ya faɗa a sa wannan ma'aikatar mu na Najeriya su ma su gyara da kanmu mu gyara komai da kanmu yadda su Brazil suke yi muna da mutane nufin za a je yanzu muna da ma'aikata wanda take karkashin federal ministry na science and tech ana kiranta proda tana nan tana can tana enugu za ta iya wannan abu suna kera abubuwa masu kyau kyau amma kin ga idan muna shigo da su daga kasan waje za su yi kuɗi kuma kuɗin ne ke tafiya Alhaji Ibrahim kana ganin abin da ya kamaci gwamnati ta yi yanzu shine ta buɗe nata gonakin? duk da ainihin idan kika duba kenya a tsiran fulawa da take yankewa kenya sama da mutum dubu ɗari biyar suke da aikin yi akan wannan harkar fulawan kawai fulawa fa da zaka ɗauka ka amma gonan ta gwamnati ce eh, ko tasu ce tasu ce eh, amma masu sauraro a nan zamu da saya a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin yanzu a madadin bakin nama alhaji ibrahim musa da daktaras dado da kuma wakiliyar madina dauda da ta tattauna mana da su sai julie leathers gresham da ta taimaka wajen hada mana sauti ahmad hafiz babala nake muku sallama daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sai wani makon idan allah ya kai mu. To yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga ra'ayoyin da ku masu sauraro kan turo mana ta imel. To bari mu faru da wasikan Ahmadu Manija daga Bauchi a unguwar Karofin Madaki. ya ce murya amurka ku isar min da sakon jaje da ta'aziyya ga al'umman jihar katsina zamfara da ma jihohi da hare-haren da 'yan ta'adda ya shafa fatanmu da kiranmu ga shugaba muhammadu buhari shine ka ɗauki matakin sauya manya-manyan rundunonin tsaron ƙasar nan domin wallahi waɗannan jami'an tsaro sun kasa kuma sun gaza tsare rayukan 'yan najeriya sako na gaba na cewa salam murya amurka na matukar farin ciki da jin matakin da gwamnan misali ya dauka na rushe duka dukkanin yarjejeniyar zaman lafiya da ya kulla da yan bindiga a jihar domin tun daga farko ma ba wani dalilin kula yarjejeniya da waɗannan yan bindiga marasa imani sai kuma sako na gaba daga jamila ado salati goma ga annabi rijau da fati ado salati goma ga annabi rijau suka ce voa hausa yin hukuncin kisa ta hanyar rataya da gwamnatin jihar kaduna ta ce ta dinga yi wa masu fyaɗe abin dubawa ne domin hakan ya yi hannun riga da koyarwa addinin islama kuma kimbin umarnin allah na iya jefa kasar mu cikin wani yanayi domin sayid na ali ya ce ba a wa allah a zauna lafiya sakon sako daga isa lawal girgir magajin garin girgir jihar yobin najeriya ya ce salam voa hausa ko bani dama in yi kira ga gwamnatin tarayyar najeriya da ma na jihohi da su buɗe makarantun yara su ci gaba da karatunsu domin a gaskiya illar zaman yara a gida ya fi na cutar coronavirus wannan sakon na cewa salam voa hausa a gaskiya dole ne sai gwamnatin najeriya ta tashi tsaye wajen aiki da gaskiya wajen magance matsalar fyaɗe ma'ana dukkan wanda aka kama da laifin fyaɗe a yi masa hukunci mai tsanani domin ya zama darasi ga masu niyyar aikata irin wannan ɗabi'a daga kabiru janya kwari sokoto a najeriya wannan sako ya fito ne daga malam usaini dangote karasuwa jihar yobe ya ce salam voa hausa ina kara dubun godiya ga waɗanda suka mika mini sakon ta'aziyya sakamakon rasuwar mahaifiyata ga dubun gaisuwa ta zuwa ga alhaji mele yusufari da alhaji umar foreba gashuwa da ado salati goma ga annabi da ali abdullahi dorin baga da nasiru shehu yunusari da aluman karasuwa baki daya wannan sako ya fito ne daga muhammadu salu kaura na moda zamfara hakika ci gaba da zubar da jinin al'ummar wajen jihohin arewa da 'yan bindiga ke yi abin tayar da hankali ne matuka san bai kamata a ce jagororinmu sun zura ido hakan na ci gaba da faruwa ba don haka wannan babban kalubale ne ga duk wani mai ruwa da tsaki a wannan yanki namu wannan sako na cewa salam voa hausa a gaskiya tsaro ya taɓarɓare a najeriya musamman arewacin najeriya allah kawo mana karshen shi amin daga aliko auta kafinta yalwa gindin akwati barikin ladi jihar filato daga karshe sai sako rilwanu ibrahim london uba ya ce taɓarɓarewar tsaro a najeriya musamman arewacin ƙasar wannan abin tashin hankali ne ya kamata shugaban ƙasa muhammadu buhari ka farka daga baccin da kake yi domin al'ummar arewa suna cikin wahala Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa a takaice. Hukumomi a Beijing sun kakaba matakan killace kai a unguwanni 21 domin hana sake yaduwar cutar coronavirus da ta kama mutum 600 a babban birnin kasar China. ranar alhamis ne ake sa ran za a rantsar da shugaban kasar burundi da aka zaba evertis da ya shimiye mako ɗaya bayan rasuwar shugaban kasar mai barin gado Pierre nkurunziza a cewar kafafen yada labaran kasar kasar koriya ta arewa ta aiwatar da barazanar da ta yi na rushe ofishin jakadancin abokiyar gabanta da ke arewa da kasar a wani mataki da zai ƙara ruruta tsama da ke tsakanin pyongyang da seoul kafofin sadarwa ta koriya ta kudu sun sanar da jin wata ƙara mai ƙarfi tare da tashin hayaki a yau talata kusa da rukunin gidaje na kelson a yau talata wanda ke ɗauke da ofishin hulɗa da ƙasashe na koriya jim kaɗan ma'aikatar haɗa kai ta sewell da ke kula da ofishin ta tabbatar da rushe ginin To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Sule wadda ta taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa mana sautin ta kuma ba da umarni da kuma injiniyanmu na yanzu ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa a huta lafiya wasalam.